الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حذرنا من الشيطان اللئيم الرجيم حذرنا من الشيطان اللئيم الرجيم وبين لنا أنه لنا عدو مدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أصلي وأسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا وأجب هذا لقد عشنا شهرا كاملا بأيامه ولياليه مع كتاب الله تبارك وتعالى مع القرآن الذي هو كلام ربنا جل في علاه فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه كتاب أنزله الله تبارك وتعالى ليكون قانونا ودستورا لحياتنا عشنا مع هذا القرآن والحكمة من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى هو التدبر والتأمل في آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا عشنا مع هذا الكتاب من ال أو من غلاف إلى غلاف أو كما يقال من البقرة إلى سورة الناس ماذا استفدنا وماذا تأملنا والله الذي لا إله غيره هذا القرآن الكريم كتاب مبارك يت... ي... ي... خليق بالتدبر وخليق بالتأمل يزداد الإيمان مع تلاوته وقراءته مما تأثرت به في هذا الشهر المبارك لما كنت أقرأ هذا الكتاب وأتلو آياته البينات قصة من قصص القرآن قصها الله تبارك وتعالى علينا في سبع موابئ من كتابه جل في علاه هذه القصة الجليلة العظيمة فيها من الإبر ما الله به عليم فيها من العبر الشيء الكثير هذه القصة كررها الله تبارك وتعالى كما قلت في سبع مواضع إن لم أخطئ في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة طه وسورة داود أو سورة الصاد فتعالوا يا إخوان نتأمل ونزول ونسول مع هذه الآيات المباركات لنخرج ما فيها من الفوائد ونتدبر ما فيها لعل الله أن ينفعنا بها ولعل أن نعرف قيمة هذه القصة في حياتنا لماذا كررها الله تبارك وتعالى فيها من الإبر الشيء الكثير الذي ينبغي لكل مسلم أن يتدبرها ويتأملها ويبكي من أجلها وتخشى بها القلوب بسببها إيوة رب الكعبة هذه القصة هي قصة آدم عليه الصلاة والسلام قصة خلقه ودخوله وإدخاله الجنة وإهباطه وخروجه من الجنة بسبب أولا بسبب الشيطان إبليس الذي غره وبسبب أكله وتقربه أو قربه إلى تلكم الشجرة التي نهى الله تبارك وتعالى آدم وهو أن يتقرب من هذه الشجرة لكن فأكل منها بسبب إغواء الشيطان وإغرائه ووسوسته والعياذ بالله فغرهما الشيطان فأكلا من هذه الشجرة ماذا حصل لهما وماذا كان بعد ذلك حين أهبط إلى هذه الدنيا إلى هذه المأمورة ما السبب الشقاء الذي كنا فيه وما الذي نأخذ من هذه الإبر التي في هذه القصة فتعالوا يا إخوان نقرأ بسرعة هذه الآيات المباركات قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خل... إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم وقال في سورة الأعراف قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار فخلقته من طين قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الساغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناسهين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجر قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجر ولقد خلقنا الإنسان من سلسال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمئ مسنون قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموئدهم أجمعين وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلق تقينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهتنكن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وإدهم وما يئدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وقال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال في سورة طه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا أجو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تأرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تبهى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وأتى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط منها قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة داود عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى إذ قال, إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبإذتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروا إنه كان غفارا bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da shaidawa da tabbatarwa babu abin bautawa bisa dacewa sai Allah ta wa ta'ala shi kadai ba shi da abokin tarayya da kuma shaidawa da tabbatarwa lalle shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne annabinsa ne manzansa sani. Allah ya dadin tsira da salati a gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan har zuwa ranar alkiyama yan uwa masu albarka cikin watan da ya gabata watan Ramadan mun rayu tare da littafin Allah mun karanta shi gwargwadon abin da muka yi daga bango zuwa bango wasu sun karanta bila adadin wasu sun sauka da yawan wasu sun yi sau ɗaya wasu sau biyu wasu sama da haka an saurari tafsiransa da ma'anoninsa an saurare shi a cikin salloli na tahajjudi salloli na tarawihi an ji abubuwan da ubangiji ya faɗa tun daga farko har ƙarshe wannan littafi maganganu ne na ubangiji kalmomi ne na ubangiji sifa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala da ubangiji ya magana da shi da lafazinsa da ma'anoninsa yayin uwa masu albarka daga cikin hikimar saukar da alkur'ani akwai tadabburi da ta'ammuli da tunani da la'akari da lura da irin abin da ƙur'ani yake ɗauke da shi na saƙo da irin abin da ƙur'ani ya ƙunsa na dukkanin abubuwan da yake zantarwa alƙur'ani yana buƙatar a karanta shi tare da tadabburi da ta'ammuli shi sa idan ana karanta shi da tadabburi yana ƙara imani yana gyara zuciya yana tasirantuwa a cikin zukatan bayan Allah salihai yakan sa su zubar da hawaye yakan sa jikinsu yayi rauni ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce taqsha irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah ayoyi ne zukatan masu imani tana laushi jikinsu ya motsa idanuwansu su zubar da hawaye ka gansu cikin nutsuwa ka gansu cikin ta'assuri da tadabburi da waɗannan ayoyi amma waɗanda suke fahimtar ma'anonin shi suke gane girman maganar wanda ya magana din da kuma wa aka yi magana shi al-imam al-ajurri a cikin littafin shi ladiban hamalatul qur'an ko kuma da yake bayani game da falalar karatun alkur'ani ya babban abin da ake so kenan wajen karanta littafin Allah ba wai yaushe ma zan sauka daga ina na faro ina zan tashi ba dabbori game da ayoyinsa da sakon da yake kunshe da shi babu shakka karanta qur'ani da tadabburi zai sa yi maka tasiri a cikin rayuwa ya sa ayoyin su zan sai tare da kai a cikin zuciyarka ka je ka karanta tarihin magabata ka ga yadda suka rayu tare da alqur'ani abdullahi bin wahab aka karanta masa wa idh yatahajjuna fin nar wa idh lokacin da 'yan wuta za su rika cece ku sai da 'yan wuta a tsakaninsu a wuta wallahi sai ya faɗi ya suma Ali ibn al ibn Iyad ya karanta wata aya a cikin alkur'ani yana sallah sai da ya faɗi inda Ubangiji yake cewa ya wail ya laitana ya inda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa menene a cikin suratul an'am inda Allah ta'ala yake cewa walau tara idh waqifu 'ala an-nari da zaka gansu lokacin da aka tsaye da su a gefen wuta faqalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin sai da ya faɗi ya suma har ran sai ya fita ana sai mushi kasilul qur'an kamar yadda al’imam imam zahabi yake faɗa ɗaya daga cikin bayan Allah ni Sauri Imam zahabi ce idan aka karanta mishi al ko aka karanta mishi alhakumin hakum ya ce lamyun tafa a jihi ayyama sai an yi kwanaki ba a amfanuwa da shi ba a moruwa da shi yana cikin kuka da tashin hankali saboda an karanta mishi alƙari'a da alhakumin takasur saboda yadda yake tasirantuwa da waɗannan ayoyi Umar bin al-Khattab kamar da Imam Ahmad ya kawo a cikin littafin shi Al-Wara da al-Imam Abdullah dan Mubarak cikin littafin shi Az-Zuhud Sayyidina Umar da yadda Ali ibn al-Jawd ibn al-Qayyim shi ma ya kawo a cikin Ad-Da'u wad-Dawa Sayyidina Umar ya karanta suratul Tur wat-Tur a sallar asuba wa kitabin masdur في رك منشور والبيت المأمور والسقف المرفوع والبحر المسدور إن عذاب ربك لواقع فسقط عمر سيدنا عمر سيفادي aka ɗauke shi rangaranga zuwa gida sai da ya sati ba shi da lafiya ana zuwa duba shi saboda tasirantuwa da alkur'ani mai girma al-imamu ya rawaito asari daga ɗaya daga cikin magabata abdullahi ibn abi aufa ya karanta Alƙur'ani yana sallah haka shi ma ya faɗi Allah ya karɓi rayuwarsa inda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujuza fahdir wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir فإذا نقر في الناقور والله سيفادي دليل الرسوة كده وتأيرن دوسي ياتي والنسي wani irin tasirantuwa suke yi da littafin Allah. na Usman idan yana karanta Qur'ani ya fiki ya fiki bukan shadida yana kuka sosai musamman in ya karanta suratu Yusuf in yazo inda Allah ta'ala yake cewa wa asafa ala yusufa وبيضت عيناه من الحزن فهو كذيب يبكي بكاء شديدا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه haka mai gidansu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkanin bayan Allah magabata haka suke Qur'ani ya nemi su tasiri sosai idan suna karanta kai da ka karanta Qur'ani daga bakar hannun dan Allah zuwa yau wata aya ce maka tasiri kace tare da ita ka rayu tare da ita kake kallon halayen da muke ciki a yau kake kwatanta ta da yanayin da kake ciki da yanayin da ka tsinci kanka wanda za ka iya kwatanta shi da maganganun da ubangiji ya yi maza Allah dai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan qur'anin fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hakamu ma bainakum akwai labaran mutanen da suka wuce gabaninku da waɗanda za su zo da hukuncin da ke tsakaninku abubuwa da dama ya ababan mamakin sa ba za su kare ba la tan gara garaibu wala tan tahi ajaibu wanda duk yayi riko da shi yayi riko da igiya mai karfi yayan uwa wallahi daga cikin ayoyin da har yanzu ina tare da su na tasiranta da su a cikin wannan wata mai albarka kissar labarin annabi Adamu alaihi salatu wassalam da yadda Allah ya halitta shi da yadda ya shigar da shi aljanna da matarsa Hawwa da yadda aka fitar da shi aljanna ya shigo cikin wahala cikin damuwa a cikin wannan duniya yayi kuka yayi kuka har hawayenta suka zuba duk da Allah ya yafe musu yayi tuba ya karbi kalmomi daga ubangiji yace rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna na minar al ka yi tadabburi game da waɗannan ayoyi Allah ya maimaita su saboda muhimmancin waɗannan ayoyi a gurare bakwai kamar da kuka ji a cikin alkur'ani mai girma ina so ka je ka bi waɗannan ayoyi a cikin suratul baqara yi tadabburi da su suratul araf suratul hijr kamar da din na karanta har zuwa suratul taha suratul sar suratul kahfi suratul isra Allah ya maimaita waɗannan labarai sosai da sosai wani irin ibra da lesson suke cikin wannan labari daga cikin muhimman abubuwan da wanda ya kisa ta kunsa shine annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya shigar da shi cikin daɗi cikin aljannar da kowa ke buri ya shige ta cikin daɗin da ba shi da iyaka ba zai wasabta ba Allah ya ce ka zauna da kai da matarka wa ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna fakula min shi shi'tuma ku ci duk abin da kuke so ku rayu duk yadda kuke so lakin wala ka taqraba hadhihi shajara wannan bishiyar kwaya ɗaya tar kar ku je kusa da ita ba wai kar ma ku ci ba kar ku je kusa da ita kuna min zalimin wallahi za ku tsinci kanku cikin azzalimai masu zaluntar kansu ka je ka karanta wannan aya musamman ka je ka karanta cikin suratu taha ubangiji ya ja kunnan annabi adam wala qad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam nazid lahu azma ubangiji ya ce da shi adam ka zauna a gidan wannan aljanna ba kishirwa inna laka alla tajua fiha wala ta'ara ba za ka bi kishirwa ba ba za ka sha yunwa ba ba za ka yi tsareci ba wala tashqa ba za ka sha wahala ba ba abin da zai same ka na matsala amma a shir akwai shaidan wanda ya kiye durbusa ya gaishe ka wanda ya kiye maka sujjada yayi maka hasada ya raina ka yayi wa Allah magana yace ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin a asjudu li basharin khalaqtahu yayi ta maganganu wa Allah a wani guri hannu na Allah yake yana ara aitaka Allah ka ganka هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا لأحتمكن ذريته إلا قليلا والله ما دمت ذاك بان جامع بضم متبع في الذرية والله سينا هلكا وأنا نادك تجلس النبي ديك ما تيزوك والوركة شيطان إبليس الله يباشي قدرة يباشي إيكو يباشي دامه har annabi yake cewa ya jari min ibn adam majara dam yana circulating a jikin dan adam yadda jini ke yawo ba inda baya shiga ba tunanin da baya sawa kuma ya dau alƙawari kuma yana kan tukawa ko ba zai mutu ba daga nan har a busa kaho sai ran da aka busa kaho zai mutu cewa burinsa sa babban sana'ar shi occupation dinsa sa babban burinsa professional dinsa shine ya ga ya halaka da ya ga kun tafi gidan wuta inna shaitana lakum aduwwun mubin inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa Allah ya ce shaitan makiyin ku ne ku rike shi maki kuma yayi alkawari inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shin ya cika wannan alkawarin wallahi ya cika kuma yana kan cikawa idan ka kalli yadda ya halatar da annaba adamu kai ka san ba za ka kusa ko kaɗan ka kai imanin annabin Allah annabi Adamu ba amma ya aka yi yaudare shi ya aka yi cutar da shi ya aka yi fitar da shi daga cikin daɗi ya zo da shi wannan duniya ya sha wahala gidan noma gidan neman gidan girki gidan sai an dafa za a ci sai an nemo gidan bala'i gidan hasada gidan mugunta gidan kyashi adamu ya yi kuka malamai suka ce kukan da wallahi sai da hawayensa ya malala Allah ya saukar da shi a can indiya aka saukar da shi da shi da matarsa hawa'u duk da Allah ya ce ya karɓi tubansa amma ya na aiko da shirya ko zan aiko da shirya a harshen annabawa zan turo annabawa duk wanda ya bi shiryata ta ya bi tsari na ya bi abin da nake so ba zai sha wahala ba a nan duniya fa manitta ba a hudaya fala yudillu wala yashqa ba zai tabe ba ba zai sha wahala ba amma duk wanda ya bar rayuwata duk wanda ya bar tsari na wallahi ya shiga uku ya lalace din mai so ya koma gidansa na asali aljannarsa ta asali ya zai yi tadabburi akan waɗannan ayoyi sannan ya lura da halin da muke ciki a yau da yadda shedan yayi tasiri akan a rayuwar mu ta kowane bangare musamman ka karanta suratul araf inda ubangiji yake cewa qala fadima bima agawaitani na rantse da wannan halaka ni da kai yana gaya wa Allah la aqudanna lahum siratakal mustaqim sai na je siratakal mustaqim kan hanyar kan madaidaiciya mi kakkiya inda kake so abu anan zan je tsaya thumma la asiyannahum min bayna aydihim zan je ta gaba gare su wa min khalfihim ta wa an aymanihim ta wa an shama'ilihim ta hagun wala tajidu aktharahum shakirin mafi yawa ba za ka same su suna gode ma suna tsarkace ka suna tauhidi ba malamai suka ce ta gaba gare su zan je musu ta inda suke tan aljanna ce ta inda suke tan. a nan ne za su je aljanna ta nan zan je in tsaya wallahi sai na halaka in je musu ta bayan su ita ce ta duniya su in ruɗe su da ita fa duniya garrara suka ce a duniya ta gur wata zur wata mur ta gurru wata zurru wata murru ita shaidan zai zo ya yaudare ka ya je min baina aidihim ta dama shine ta guraren ayyuka na gari ta guraren hasanat ta guraren ayyukan da kake ganin masu kyau ne ta nan shaidan zai zo ma wa an ilhim ya zo ta guraren zinubai da guraren sabo nan ma ya zo malamai suka ce bai ce zai zo ta sama ba bai ce zai zo ta kasa ba bai ce zan je mutumin min fauqihim wa min tahtihim ma saboda yanzu kofa ɗaya ta rage ko kofa biyu shine kofar rahamar Allah da yake tana zuwa ta sama idan ka iya yaki da shedan ka iya yaki da zuciyarka ka iya tsare kanka kila ka ci nasara ka shiga cikin illa ibadaka minhumul mukhlasin inna ibadai laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minhum min al Allah ya akwai bayina ɗan kaɗan wanda ni na tsamar da su ni na kubutar da su ba kai ne ba ba ka da dabara ba ka da ƙarfi wallahi sai in Allah ne ya ga dama ya kubutar da kai sai ya sa ka daga cikin ibadahul mukhlasin ba mukhlasin ba da ya ce mukhlisin masu yin aiki don Allah a wanda ya ga dama ya samar wanda ya ga dama ya yi su ya ce inna ibadi lai salata alaihi sultan ka je ka bi waɗannan ayoyi da kyau ka nemi tafsirinsu ka karanta su da tarjamansu da ma'anarsu ka kalli yadda shaidan yi tasiri a kan babban malami ibn jauzi yana da littafi mai suna talbis iblis talbis iblis littafi ne da ya mujalladi ɗaya ta inda shaɗan yake rikitar da ɗan adam malami wanda ba malami ba mai ilimi da mara ilimi wallahi babu inda za ka iya tsira daga kaidin shaiɗan. sai in Allah ne ya ga dama ya kubutar da kai kuma ka ba hanyoyi da izinin Allah na hanyoyin da za ka tsira daga wannan iblis makiyin makiyin da ya fitar da babanka daga cikin wancan cikin jin daɗi zuwa ya yi Allah ya ce ya yi musu rantsuwa kasan shi mai gaskiya mai amana wanda ba zai iya rantsewa da Allah ba in ka rantse masa da Allah sai ya dauka gaskiya ne wa ka sama homa ya rantse musu da Allah ya ce inni lakuma laminan nasihin wallahi gaskiya nake ga muku kadiba fa fa wata wasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuriya anhum min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna ne. aw takuna min al-khalidin ba wani abu yasa Allah ya hana ku wannan bishiya ba wallahi so yake karku dawwama a cikin wannan daɗin dan idan kun ci to sunanta shajaratul khuldi qala ya adamu hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la bila? adamu kana so nuna maka bishiyar da in ka ci ka dawwama kenan a aljanna ka samu mulkin da ba zai lalace ba haka yayi sai yaudararsa fadallahuma bi ghurur fa wasawasa lahum ash-shaytan haske bai fitar da su daga cikin aljanna fa akhrajahuma mimma kana fi ya fitar da su dan Allah da ni da kai da me muka fi karfin shaytan ka kalli yadda shaidan ya yi tasiri a rayuwar mu ta ɓangaren duniyarmu ta ɓangaren addinin mu ta ɓangaren komai wallahi sai ka yadda cewa lalle iblis ba ya ci nasara a kanmu shi sa imamu ahmad ibn hanbal sanda ya zo zai rasu mun karanta kissarsa a nan mutane na cewa ka ce la ilaha illallah yana la ba'adu ba yanzu ba tukuna ba yanzu ba tukuna san sai ya farfado ya dawo hayyacinsa manyan malamai irin salamat bin dinar suka ce ya imam mun ji tsoro muna lakanta ma la ilaha illallah kana cewa ba yanzu ba tukuna ya ce wallahi ni ban ma ji abin da kuke faɗa ya ce shaidan ne ya zo ya make a wancan gindin garin a wancan kusa da katangar yana cewa da ni futtani ya ahmad yana cizon yatsa yana Ahmad ka tsira ka kubuta daga gare ni ka kubce min ka yi escape ne kuma nake cewa da shi a'a ban gama yi ba tukuna sai na gana mutu da imani sai na gana suka da kalmar shahada sai na gana mutu akan daidai tukuna ya ce da shi nake magana ni ban ma san me kuke ba yayan uwa kowa ya zai ya nutsu ya duba yadda iblis ya tasiri a kansa a rayuwarsa a harshensa a idanuwansa a cikinsa a neman duniyarsa a addininsa a ko'ina yadda shaidan yi tasiri a kanmu muka fada tarkon da ya riga ya jefa mu kuma na sha fada na ce iblis wanda ya yi gwagwarmaya ya yi mumarasa da annabawa ba don tsarewar Allah ba suka sha da kyar wallahi annabawa ba iri na irinka ba suka sha da kyar da tsarewar Allah ya yi gwagwarmaya da manyan bayan Allah ya rufta da yawa daga ciki yau shekaru aru-aru yana aiki kala ɗaya cak babban burinsa shi ne gama a jihannama me kace tsammani game da mu wanda ba ilimin ne da mu ba ba tsoron Allah ba ga mu 'yan ƙarshen duniya ga mu ainihin wato misalin a zamanin da ya fi kowanne rudu da rikicewa wallahi a cikin mintuna zai gama da mu a cikin sakon zai gama da mu da haka iblis kusan ma yana kwance yana da remote control a hannunsa wallahi ba sai ya tashi ya miƙe zai halakar da mu a da ne sai da an kasa auzu billahi ma gudewa yake yanzu bakin mu ma ba shi da bakin ma da zai iya kore shi wallahi ya fi karfin mu ya fi ya wuce da da kake zato da haka ina ganin ya kamata lalle mu tadabburi da Qur'ani mu je mu karanta waɗannan ayoyi mu zubar da hawaye a kansu mu roki Allah tsari da yadda zai tsare mu daga sharrin wannan iblis mu yi kokarin yadda za mu samu katangar karfe da shi kamar yadda bayin Allah suka tsare kan mu san irin mashirtinsa da dabarunsa mu ba hanyoyin da za mu tsare kanmu da neman tsari daga gare shi da sauran abubuwan da bayin Allah suke tsare kansu daga gare shi muna roƙon Allah tabaraka ta'ala da ya tsare mu daga dukkanin sharin iblis da sauran ainihin wato ‘yan kanzaginsa daga cikin mutane da aljanu da sauran almajiransa baki daya. Ubangiji Allah ka tsare mu, Allah ka ba mu ikon sauraron Alƙur'ani da karanta shi, da tadabbure da shi, da rayuwa tare da shi, ka tsare mu daga dukkanin abin da zai sa shi ɗan yi tasiri a kanmu. Wa sallallahu wa sallama baraka Muhammad wa qumu ila salatikum